nuna mana problem sun mu a duniyance da kuma kaɗan daga cikin problem ɗin da ya shafi mu a Najeriya. Kamar yadda kowa ya sani shi ne, babu abin da ke ba mutane zaman lafiya da kwanciyar hankali, wato irin bin hanya da Allah maɗaukin sarki ya tsara al'umma. Wanda za a ga cewa dukkan wata al'umma da cikanta a cikin damuwa za a ga cewa kaucewa ka'ida ta Allah Ta Baraka wa ta'ala shine abin da ya jefa al'umma irin wannan lamura. al'amura cami misali da mun kalli iyayenmu a baya za mu ga cewa la'alla ilimin su yawa irin ilimin da ake da shi a yanzu ba ilimi na zamani da ilimi na addini don a da kafin ka samu profeso za ka daɗe amma yanzu profeso ya zama kamar abin nan kowane layi kowane lungu akwai professor kowane lungu kowane layi akwai dakta da akwai ji gaba ɗin kana neman dakta sai ka sha wahala amma ga sunan gudu da yawa to wannan me yake nuna ma abin da yake nuna ma cewa biyayya ga Allah tabaraka wata'ala idan har idan har ana son al'amura su daidai shine daidaitawa da Allah baraka wa ta'ala shi kaza ga a cikin alqur'ani Allah ya faɗa da yawa da yake nuna cewa warware alƙawarin da ke tsakanin mu da Allah shine ja mana halin da muke ciki misali Allah ya ce wa zaraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakaffarat bi an'ami Allah fadaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ne ya buga misalin wani gari garin ya kasance a wato yana da zaman lafiya yana da nutsuwa sannan abincinsu yana zo musu a yalwace ta ko'ina amma sai suka kafurce wannan ni'ima ta Allah maimakon yin biyayya ga Allah sai suka je kuma suna saba ma Allah wannan yasa Allah ta'ala ya janye ya ɗanɗana musu wato wato ya jarrabu wannan mutane da yunwa da kuma rashin zaman lafiya Allah ce fa zaqa Allahu libasan ju'i wal khawfi ma kanu yasau to wannan kaida ce ta Allah in dai zamu asaba ma Allah tabaraka wa ta'ala to za a shiga cikin matsala shi yasa yace wa ma asabakum min musibatin fama kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer wani gurin yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik to da haka dole society ko wani ƙasa ko wani jiha da ake son ya zanto cewa an yi rayuwa ingantacciya to wannan abu ya kamata a gina shi akan asasi kamar haka ya kamata a gina shi akan asasi kamar haka na farko a gina wannan mustama na musulmi wannan society na musulmi akan lafiyar aqida ta kada ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa za ga lokacin da da kyazin ɗan da muke jawabi ya mana magana cewa lokacin da annabi salama ya ce da kafiran shawa ku ce la ilaha illallah sai ku tsira wannan yasa ake suka fahimci cewa da shugabanci da economy da duk wani abu wanda yake mai mahimmanci ne wajen jagorancin al'umma kamar zan Allah sallallahu alaihi Sallam ya zo ne don ya karbe shi da bi ko aikin da yake so ya kima ya daraja Sai sai an kina shi akan wannan akati na kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da zama wannan society an gina shi akan kemiya da rashin ƙashi da rashin hakada wannan al'umma ta an gina ta akan al'umma ta gina akan taimakon junanta ta gina akan wato rashin hakada da rashin ƙashi a cikin wannan al'umma kuma sai an gina wannan al'ummar a kan ɗabi'u kyawawa ɗabi'u na gaskiya ɗabi'u na amana ɗabi'u na tausayi na adalci da kyautatawa ɗabi'u na ƙasƙantar da kai da sadar da zumunci wannan ɗabi'u ne da al'umma take tafiya da su wanda kuma a yanzu da kake gani shine abin da muka rasa sannan al'umma in ana so a gida society mai kyau sai an tabbatar da equality a cikin wannan society equality shine kowa ya zama a gaban doka daidai da daidai mutane suke daidai da daidai iya daga cin abin da ya halakar da waɗanda suka zo kafin mu shine idan babba da cikin su yi laifi ko ɗan babba ta ya shi amma idan talaka ko mai rauni ya yi abu kuma sai a ɗan mai da hukunci to da haka dole sai an gina al'umma akan wannan wallahi sai an gina wannan al'umma akan ilimi da kuma aiki da ilimi to in mun kalli wannan abin da na lissafa sai mu reflecting su akan yanayin da muka ɗauki kanmu a Najeriya tambayar da zaka shi ne mu da muke da musulunci a arewa mu da muke da dokoki na Allah mu da muke da gaskiya da amana da san zaman lafiya da taimakon juna ya aka ya zama bangaren mu ne kaɗai babu zaman lafiya a cikin shi ya kai rikice mana yawa rikicen mu suna da yawa na farko dai kasan akwai rikicin boko haram akwai banditri da kidnapping wannan dai yana ciki akwai rikicin daba duk namu ne wannan rikicin daba wannan namu ne sannan akwai rikicin da ake so ake kokarin haɗa yi shekara da shekaru shine rikicin kabilanci tsakanin hausa da fulani sannan ga rikicin cikin gida na addini a haɗa rikicin addini la'alla tsakanin izala da tarika tsakanin wane da wane a haɗa rikicin addini don wannan shine zai kunzuri mutane ya zanto cewa an karar da al'ummar mutane shi zama cewa sun rasa cikin dafa ana so a tabbatar mana da wato wannan rashin zaman lafiya kuma ya kamata wannan yana cikin yankinmu kaga matsalar mu shine ta farko shine ba mu da tsaro kamar yadda ma ne magana makalli tattalin arziki duk wani abu da yake na gaske ne an yi kudu da shi mu kuma an bambu da ne rashin aiki an bambu da rigima an bambu da tashin hankali yanzu ma laifiya mana in kana magana a kan wani karatu wani abu da wani na tuna lokacin da yake bayani lokacin da muka je law school ni a Kano ne amma abin da zai ba ka mamaki Kano ai yankin arewa ne ya kamata a ce yan arewa sun fi kowa yawa kan amma an mu 700 da wani abu 400 da wani abu nani kuma abin da zai baka mamaki ta mazarantu irin science and technology kaga wannan ka'ida ba sa yin lau to amma akwai jinan interlocking da ake shine kowa zai zo ce ni ɗan kaza ne daga makaranta kaza ni ɗan kaza ne daga makaranta kaza sai ka zo ni ya zo ya ce shi ya zo ne da makaranta misali kamar ya ce ma ya zo daga KVSP irin wajen kaga wannan sciences based school kawai kawai makarantar sciences ce amma sai da cewa sun ware lokaci sun nema sun je sun yi karatun lo daga makarantar sciences kuma sun zo har zuwa su ko ba wai a bayanta ko a inugu ko a lagos ba a'a a kano sun fi mai yawa kira ga tunanin kaje lagos in kaje bayanta in kaje inugu tun da na ma guda shida ne bayelsa da lagos da inugu nan kuma da Kano da Abuja da kuma ina da Adamawa kuma dama ta Abuja ma ta Abuja ma wannan sun fi miya a cikin ta Kano sun fi miya a cikin ta wacce ba zan iya bayar da shaida ba ta Adamawa domin ba ta zuwa na ganta ba amma mu yanzu nan an zo an bambara da rikicin daba da rikicin gaza da rikicin da in ka zo kalli tattalin arzikin kasa ba mu da komai ba mu da komai wannan matsalar mai to inda babban matsalar mu take shine wakilanmu kamata a ce suna da convention mu da assembly da house of representatives da kuma senators kamata a ce mu suke wakilta kuma constitutionally abinda constitution ya ba su guideline suna da dama su yi doka suna da dama check and balance duk abinda aka kawo sai sun duba sun ga al'ummarsu za ta cuti ko za ta ƙaru ɗan za ta cuti su iya gare kai ban ga muku waɗannan gidajen guda biyu suna da dama na impeachment na shugaban ƙasa idan bai yi abin da ya kamata ba to kajin kana neman matsalolinmu na gaba da yawa daga cikin house of representatives da yawa daga cikin senators mu waɗannan su ne matsalolinmu domin ba sa wakilcin mu me yake nuna ba ta wakiltar mu yanzu ka ɗauki wannan dokar ta tax reform bill kowa ya tabbatar akwai cutuwa a ciki amma ba su da bukatun su suna biya idan su bai kai kai ba yanzu ka dubi wannan shugaban INEC wannan shugaban INEC fa brief ya rubuta ya kai America cewa akwai Christian genocide a Nigeria cewa ana wani kiristoci kitan tsaye dangi a Najeriya. wani kirista ake kashe wani kirista in ma ana kashe kiristoci la'alla ka ce bai waɗanda ake kashe 1 over 6 ko 1 over 5 ba ne amma 5 over 6 kuma waɗannan ‘yan ƙarewa ne musulmi su ne ake kashe ba amma ta taɓa ganin sanatoci sun fito suna magana yanzu ka dubo na abu a kan transmission da transfer na result kana yin zaɓe daga waya kamar sai ga cewa wa'in um, sun kai kaza yanzu wane ka gane yanzu ka gane aka ci a sai dai a transfer da gurin zaɓe zuwa collection center a rubuta a takarda a kai a nan kuma suke yin duk abin da za su ba ga sanin sun fito sun caji jijiyar wuya ba dan Allah wannan abin darajar sai ya kai duk da mutanen da ake yi a katin nan fa dai wuce tsakanin fara da katsina da sauran gurare an kashe mutane sun fi ɗari sama da mutum uku an kashe shi shugaban yana nan ba jaje sannan matsalar mace gaba su ne gwamnoni da yawa daga cikin gwamnoninmu sai 'yan kaɗan yanzu da za a zo a ce musu a babin misali a ce ana ba su giran na dubu ɗaya sai a zo a ce an dawo da shi ɗari takwas ba ɗaya za su haɗu su je gurin shugaban ƙasar ce musu yadda ba amma wata matsala ce ta shafi al'ummarsu da suka taɓa zuwa suka ce lalle ba su yadda ba sai an yayi wa al'ummar su wannan matsala mu yanzu a arewa muna da wata matsala ta matsalar tsaro yanzu kuna a matakin farko babu mu da wata matsala ta matsalar tsaro ana kashe mutane ana kone gidajensu su ana kone dabbobinsu kuma wannan duka makirci ne ga arewa domin an san mu mu yana cikin ciwo yana cikin noma to yanzu ai ba kiwon ko ba noman tsarki ne mun zama talakawa kuma su gwamnan kiwon da noman suna nan a yankin suna ƙoƙarin yin nasu da hanyoyin da suke ganin nasu zai yi mu sun talauta mu su kuma sun azurta su sun azurta su kansu gwamnonin mu ba za ta ɗauki ta mu ba sarakunan mu na musulunci da gargajiya wanda da abu yana faruwa za ga an haɗa kai an yi abin da ya kamata yanzu kana jin labarin su ina labarin su yake me ce mana duk abin da ake so za a yi kuma za su shiru yanzu kalla ta zanga-zanga da ake akan wannan gyaran na electoral act akan transmission da wannan transferring akan vote buying da sauransu akasari ma wanda suke yin zanga-zanga za a gaba mu wani mu an kashe mana zuciya ba wani motsi da za mu iya yi amma ba a yi zanga-zanga ba to a yi addu'a mana da gwamnati ba tsarkin kanta la'alla wanda ya rage wa al'umma su ne malamai su ne malamai su ne suka rage wa al'umma to amma malamai suna yin abin da ya kamata sai 'yan kaɗan daga cikinsu yanzu kwanan da ke bashir aliyu umar ya fi kai magana akan tax reform bill ya fi kai magana akan wancan a mafitan wannan shaman na inec amma malamai nawa ne suka fito suka karfin ta nawa ne malamai nawa ne suka fito suka karfafi maganar da ta bashir ali umar cewa eh ba mai yadda ba sai an cire a mafitan saboda ba zai mana adalci ba tax reform bin ba mai yadda ba saboda kaza da kaza suwaye kai dole dole akwai matsala dole akwai matsala in mun ji mun kalli talakawan gaba ɗayan mu talakan ma kanmu muna da matsala hatta a siyasa ta cikin gida ba abin da muka iya a siyasa sai zagi sai cin mutunci shine abin da kadai ka iya zagi cin mutunci in kana ra'ayin siyasa ko malaminka ko ka kai waɗansu har iyayensu in dai suka abin da ya saba wa yanayin su waɗannan iyayen sai sun gane kuransa a wannan lokaci yan tare da duk wannan cutar da aka yi mana matasanmu da muke da su da yawa waɗanda ya kamata su fito taimaka a wajen zaɓe a zaɓi mutum na gari a'a su ra'ayinsu za su zaɓa kuma duk wanda ya saba ra'ayin za su zage shi kaga muna da ƙalubalen tarbiyya ba tarbiyya ƙalubalen na tarbiyya babu wanda wannan shine halin da muke ciki ko matsalar wannan shine in ka kalli problem din mu a arewa wannan shine problem din mu gaba daya hatta harkar tsaro sai da aka sa siyasa shi ka tsaro sai da aka sa siyasa a cikin ka aka wani creating wani wani thing cewa ai sulhu ko ka ai sulhu daga nan malamai suka suna kumfar baki wannan ya ce ai sulhu da yan ta'adda wannan ya ce ka ai sulhu da yan ta'adda wanda haka asali yan ta nan hukuncin shi ne hukumar ɗauki mataki a kansu a dokokin najeriya ko kuma a doka ta allah ta baraka wa ta'ala wannan shi ne asali wanda suke cewa a sulhu hujjar sayin sulhu shi ne ba wai ku ce da wannan shi ne asali ba a'a sun gamsu ne shugabannin ba za su ba to me ya sa shugabannin ba za su maganin wannan matsalar ba kaga wani wata tambaya ce da kamata a ansa shi sa babu wani haske sama da hasken musulunci babu wani haske sama da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa zaka iya daga cikin primary responsibility da musulunci ya dora wa kanka shine kiyaye addini kiyaye rai rayukan al'umma na daga cikin wato abubuwan da shari'ar musulunci take shine wannan kiyaye rayuka na al'umma kuma wannan iya daga cikin abin da ya kunsa a cikin section a cikin a cikin chapter 4 na 1910 constitution dole ne a kare rayukan al'umma dole ne amma yanzu ake da waye ke da a kan rayuwarsa waye ke da tabbas. to kaga wancan abin da aka faɗa na cewa addinin musulunci sai an gina shi akan aqida lafiyayya aqidar kadai ta Allah tabaraka ta'ala da bin dokokin Allah subhanahu ta'ala mu da muke cikin masallacin nan muke jin wa'azi waye ɗaya a cikin mu irin wanda da Abdul Allah ya ba mu labari mai aikin bankin nan wanda saboda ya tsere bar aikin banki koma shara waye zai wannan waye zai yi mutanen da kullum rigima ce akan kuɗin da bai ta karya karya ba mutanen da kudin rigimar su har yanzu a Najeriya ba a waye ba rigima ake akan masallaci da yan kwamiti da limani ko da liman da na'ibi kullum yanzu waje wannan tsirin da nesan da aka yi mana mun zo mun tattaro mu a masallaci za mu rayu a nan muka rayu kowa ya taho masallaci shi sa kuɗin da ba kuɗi ba ma mu ganin su muke a kuɗi ba zo mai ta rigima a kansu kuɗin da ba kudi ba muna ganin ta a matsayin kuɗi to gaskiyar magana shi ne dole sai mun koyi kayi rayuwa ta sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam an ba manta ba hadisin Malik Auf ibn Malik al-Ashja'i hadisin waɗansu mutane guda kara da suke manzala sallallahu mu baya. mubaya'a akan kade ta Allah akan sallah akan kaza akan kaza sun zo za su kuma za Allah ya kira su yace ku zo in gaya muku wata magana manzala ta sama yake a sirri ga musu yace kada ku rubuta kowa komai yace na rayu da waɗannan mutanen sai na gano cewa ko akan bishi mutum yana kan dabbarsa bulalarsa ta faɗo dan kai ya roƙo ba ya cewa wani mai komin bulalata sai dai ya sako ya ɗauka sannan in ya ɗauka sannan ya hau kan abin hawan sai tafi wannan mai yake nuna shi ne dogaro da kai da neman na kai da yawan mu ba mu da dogaro da kai ba mu da neman na kai kowa a'a so yake yana zaune ya samu mota ya samu gida ya samu kuɗi ya samu yau sun fi money wannan yasa wanda ya kai girma ya je gurin yan gwamnati ne ma yan siyasa wanda ko bai kai girma ba ya tsona yana yin mula a unguwa kullum ana zaune a masallaci da haka wannan masallacin kila shi ma yana ba da wani abu da haka sai masallaci ba a zaman lafiya amma da kowa zai samu hanyar da zai nemi nasa na kansa to ina jin da an samu sauƙin waɗannan abu shi sa lafi duka annabawan Allah suna da sana'a ba wani annabi da ya zo na ce a ni ina zaune a gida kaza kaza kaza a da sana'a wani yayi kafinta wani yayi kiwo wani yayi dinki wani ya yi noma haka annaba su ce amma kan baya kai mai sana'a ka mai aikinka mai sana'a ka mai aikinka sannan waɗannan 'yan siyasan gaba ɗayansu a cikin mafitan mai zami da su me ya ta ce rigima kan transmission da transfer shi ne saboda sun san biwa abu wa al'umma kuma ba ba su taimaki al'umma ba su 'yan kaɗan daga cikinsu sun tabbatar an zo za a yi zaɓe na allah da annabi sai sun faɗi kuma wannan ma shi ne abin da ya kamata mu yi mu kayar da su don wanda zai hau ya gano cewa in bai abin arziki ba shi ma kayar da shi da amma sun zo sun cuce ku sun ci amana ku sun zalunce ku sannan kuma sun zo suna ba ku taliya suna ba ku kaza suna ba ku kaza kuma kun duk kudade kun duk kudade ai duba za ku duk wani wanda yake akan mulki duba lokacin da ya hau dala nawa take kuma yanzu ina ta koma fetur nawa yake ina ya koma tattalin arzikin najeriya nawa yake a lokacin da ya hau yanzu a ina yake duk wannan abuwa ne da za a auna kai talakawa ya suke rayuwa a da ya suke rayuwa a yanzu duk wannan sai mun duba sannan sai mu zaɓi mutumin da shi ne ya dace mu zaɓe shi amma za ka zo kai wani abu wani wani wani a cikin tola ko a cikin penwan ya rubuta wani abu duka sai da analysis na waɗannan abubuwa zamanin goodluck evelyn nasan dala 160 ce zamanin buhari 300 da wani abu ce wannan gwamnatin zamaninta daga 1,300 ne zuwa 1,500 man fetur zamanin goodluck 87 ne zamanin buhari kaza ne amma yanzu ya fara daga 600 da wani abu zuwa 1000 kuma an ce an cire man fetur talaka zai samu sauki ana cire subsidi an ce talaka zai samu sauki na sauki ne to ya za'i shugabancin kullum sai dai a shiga wahala wallahi bar na gaya mana in har mafita muke nema abu na farko shine mu koma ga Allah Shi ne mu koma ga Allah domin a lokaci da dama Allah yana kama na musibu da bala'ai ne don mu koma zuwa gare shi rashin koma zuwa ga Allah yana nuni da cewa mun samu matsala guda biyu kamar yadda ya fi cikin suratul an'am wala ka na rusulan min qablik ba wannan ba wala wala ka arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin kasar kulubun wasu gina na shaifanu makam ya Allah ce mun aika zuwa ga al'ummomi kafin kai malamar tafi suka ce ana kaddara wata kalma anan shine da buhun sai suka karyata wannan manzanni suna karyata su fa akhadnahum bil ba'sa'i bilba a sai muka kama su da cututtuka muka kama su da talauci da musibu amma mai ya ta zarra'u don su zo kaskanta a gabanmu. su bar wannan laifin su dawo zuwa gare mu su gane mu ne muka cancanta a a gaban Allah ce falaula idza abun ba asna tazarru ne yasa dan me da bala'in ne zo musu zo sun ga tsakanta a gaban ba duk wanda ya ganshi a cikin bala'i ko bai koma ga Allah ba to matsalar ta guda biyu walakin qasad qulubuhum wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun zuciyar ta bushe zuciyar ta riga ta bushe sannan shaidan ya kawata musu abin da suke yi a matsayin daidai mu fahimtawa ɗan siyasa da suke gani wallahi wannan bala'i da muke ciki na talauci da musiba wallahi suna da su ne umar abai don da za a tattaro kuɗin da kowa ya sata barayin cikinsu. daga 1999 kawai zuwa yau a dawo da Najeriya shi wallahi da Najeriya ta zama kasar da ta fi kowace ƙasa arziki mutum ɗaya ya sace abin da mutane dubu za su mora kuma dai na hankali in ma kun ji za ku kasu aiki ku a haƙƙi ku kuma yanzu muku girman kai wai mutum ne muku sata kuma yake muku girman kai ɓarawo ne ba ya sace mutum ne zai yanzu ya zo yi ma sata ka san ya ma sata kuma yi ma girman kai in Allah yanzu mutum zai ma sata kuma ka bari yi ma girman kai to da kowa a yankinsa mafita kowa a ɓangarenta mu koma ga Allah mu gyara har ƙasa zuwa ga siyasa mu yi abu don Allah sannan abu na gaba da zai ba mu mafita wallahi shi ne yin abu dan Allah ne. hatta mutum in za a ƙaunace shi ka ƙaunace shi don ya cancanta ko don mutumin ya cancanta ko kuma ya fi wanda suke karawa dama-dama kuma ni wata tambayar da zan yi ku duk taron kuma gurin bai saba za ku siyasa ba ka ji wata irin fikira da muke da ita ai siyasa yan iska ne suke yi amma in za ku je na masallaci ku je wurin yan iska su ba ku taimako za ku aure da yara ku je gurin su ba ku taimako a kuɗin kata za ku yi kaza ku je gurin su ba ku taimako malamai je gurin su neman taimako masu kuɗi je gurin su neman taimako talaka je gurin su neman taimako sarakuna je gurin su neman taimako kun ce kuma yin iska ne kuma kun farko kun basu da madafin iko ku mutanen kirkin ku je ku shiga in kun shiga akalla ko barna talatin bisa ɗari kuka rage ai an samu an rage wani amma kawai sai dai mu zauna a masallaci wai kowa shi dan masallaci ne manzala ta salama shugaba ne manzala ta salama mai sana'a ne manzala ta salama kwamanda ne na yaƙi manzala ta salama duwani wani fil da addini zai ci gaba na alkhairi manzala Allah shi ne gaba amma ko mun zauna mun zauna kowa sai da ganshi a gefe ya rike Qur'ani sai karatun Qur'ani cikin dare da rana ka je siyasa amma dole ne sai an je an shiga siyasa a nan gurin a samu wato shugaban jam'iyya na waje a samu na lokacin gamman a samu na sai a samu na kaza don a samar da mutane da ke da kirki amma mun bar mutane sun sace dukiyar mu sun talautar da wato jama'ar mu sun jahiltar da kwakwalwarsu saboda mai yanzu ga kamar da malami magana akan ilimi ta ɓarɓarwar ilimi wallahi bari ga muku illar da siyasa ta mana akan ilimi kun san cewa ana ɗaukan mutanen da basu cancanta ba ana ba su koyarwa akwai mutumin da ni muna SS1 ya daina zuwa makaranta in yi naso yin in tsayin fadin tsayin fadin sunansa muna SS1 ya daina zuwa makaranta amma da ƙarshe ina karantarwa a wata makaranta muna da wata makaranta mai kazin Qur'an ya makaranta ke karin da hajjar kan yara Qur'ani to sai aka rijista da gwamnati sai aka turo shi makarantar wallahi small later da capital later yake hada dole ce da makaranta ta rubutu ta a ɗauke wannan na san mutumin da yake korowa takarda aro a daidai wancan lokaci laifi ne wannan amma takarda aro da yake yake je shi bai zama kan direba ya ta takarda wani ya je fara aiki ne. to sai ilimi na ci gaba me yasa ya samu saboda wani wani dan unguwarsu ya zama ciyaman a lokacin zaman shine kawai dalili ya gaba abin da zai isa masa to ba zai cutar da al'umma bayan sace mana kuɗi da suke yi da ba yaran mu ƙwaya da yan daba da suke ɗaure gindi da kuma sun zo suna kawo kwak malamai suna kawo su a bidiyon mutane kuma duk wannan wai ba za mu duba wai mu gyara ba kai kila abin da zarafi da shi kalli matsalan ba kawai ta shaye-shaye wallahi yanzu zai wahala a nan gudun wani daga hannu ya ce duk danginsu daga a zuwa zai ba ɗan kwaya zai wahala mutum ya daga hannu ya ce mu danginmu daga a Ɓangaren uwa da ɓangaren uba A zuwa Z babu ɗan ƙwaya a cikin danginmu ba zai faɗa wannan barin ga mako na abu kun san da nin da ake ake kudin ƙwaya arewa duk sun ce wai alfawa ce alfawatihu unwan da khawati da abinda mutum ya fara da shi yake kare rayuwa ma'ana in ka ga dattijo a masallaci kamar alhaji lawa to tun yana yaro yake zuwa masallaci duk wa'ancin da da ganka a masallaci tun suna yara suke bin wannan hanyar farkon su ne nuna ƙarshen su to duk yaron ku dai fara yaren tasta da shan kwaya to in ya zama tsoho dan ma gara zagaye shi wani kakan muna makaranta Allah ya sha biya mana ce ku jaje ku karatun Qur'anin nan kinka ranar da za ku ba ta ya ce ku sani duk inda ga tsohon banza to yaran banza ne yanzu ne sai ake kawo mana ƙwayoyi. duk da dokokin da muke da su akan ƙwayoyi. amma mutane da suke ɗaure yan kwaya yan ƙwaya hindi za ka sha mamaki akwai wata shekara da ake cewa mun je vila mun je maulidi ina jin tsaron a nan ma fitowa yi magana a nan gurin ko yace sun hau presidential gate kun tuna hudu da ya koyi ke sun hau presidential jet to wannan haduwar da aka yi hutu ne aka yi kuma hutun ya dace da watan maulidi matan shugaban kasa a lokacin aisha buhari sai ta gayyaci malamai abin da aka tattauna a gurin abu ne da ya shiga gari a lokacin an tashi a midiya shi salon faɗa ne an yi magana ne akan kwaya da ita da marigayi abba kyari burinsu shine yaya za a yi taklin shigo da ƙwaya arewa in an sa an kama su a hanya tsakanin gurin wanda ya kamata su kama su da gurin da ya kamata a kai su yanke musu hukunci a nan sai aka samu matsala sai kawai mutum a kai shi to a lokacin ita burinta malamai su bayar da shawara a yi task force a yi mobile coach ana kama mutum nan take a yanke mai hukunci a kai shi kuri shi ma wannan abin ya yiwuwa saboda yawan mutanen da a sama suke da alaka da kwaya kuma suke kokarin dole sai an kyale yan kwaya tun kara akwai sanata a nan garin ya fito fili ya fada ya ce da yawa daga cikin yan majalisu suna da hannu a cin abin haka ya fada na sun faɗi sunanta a midiya ya faɗa tun da ya a a media kaga ya zama ya zama wannan public abin nan zan bayani a kai shi to a ce shugabanni wasu daga cikin shugabanni su suke ɗaure kwaya gindi suke business din kwaya, wasu daga cikin shugabanni su suke ba wa yaran mutane kwaya don su biya musu bukatar su wanda kuma wannan kwaya duk matashin da ya shekarar goma abinda expert ke fara expert suna cewa duk wanda ya shekara goma yana shan kwaya da kai shekara goma kana shan kwaya sai gwanda kai shekara sha biyar kana shan giya ma'ana ta fuskar lafiya saboda wanda ya shekara goma yana shan kwaya ko ya dawo hanyar daidai sai ga yana magana irin shan kwaya amma wanda ya sha giya in ya daɗe bai sha ba zai dawo nan ba to yanzu an zo ana ba matakan mu kwaya wanda yanzu ne tambaya kowa zai yi daga hannu to shugabanninmu da suke cewa sun suna yin abu don talakawa wani mataki suke ɗauka don a daina kawo ƙwayan nan garin kano malam ɗallibi faɗa gari na farko da na biyu in za ka yi da na uku da na hudu da na biyar Duk ɗan arewa ne sattin arewa ne suka zama su ne suka yi garra a kan shan ƙwaya ko mu ne muke da addini da nassoshin suka hana shan ƙwaya amma shugabanninmu suna kallo kuma wallahi waɗansu masu ɗaya da ƙwaya da za ka sha mamaki shigar su ta mutunci ne komai na mutunci ne dan ni a rijar zaki an nuna min wani an ce wannan dilan kwaya ne na ce wannan da aka ce ne kai na zo ina ina ina ga makaranta ta plaster mun hau sama da wani bawan Allah guda biyu sai ga wani ya zo sai suke hira wani ribar sama sai da suke hira sa sai yake tambaya ke tsawo suna magana musamman yanzu wani hanyar zube daina shan kwayar bayan ba ya ce bai daina ba shine wannan ɗin ce ce ai mawakaci ne kasan bai da hankali to bayan wannan ɗin ya tafi sai shi wanda ya zo wurin na ba a saman sai yake a kaga wannan da yake ce wani ba shi da hankali da shi shan kwaya ya ce to fataucin kwaya yake kawai ayan mutane ke musu shi bai ke zuwa ya saro kwayar ya zo ya siyar amma ya ce wanda yake sha da hankali to shi a sunaka to gaskiya idan ka kalli wannan matsalolin musamman wannan magana ce ta kwaya wallahi akwai matakan da za mu ɗauka mu haɗa kai da hukuma duk wanda yake shan kwaya yake sai da kwaya a unguwa don me sha hatsarinsa bai kai mai siyarwa ba Me sha wani in zai sha kila sai ya ba gida amma shi mai sha rikrutin mutu yara yake yi yana koya musu don ya samu customers to da aka duk wanda yake shan kwaya yake sai da kwaya a unguwa ɗauke shi kai shi ga hukuma sannan ku bi wannan kesin har sai an yi abin da ya kamata in an yi abin da ya kamata sai tashi daga unguwa ku je wani ya tashi je wani gurin kuma waɗannan 'yan siyasa da kuke gani wanda matsalolin ba gaba ɗaya ta tara a kansu wallahi inda mu nuna musu da gaske ta ba wallahi ba za su yi abin da suke sun yi kaza mun kyale su sun yi kaza mun kyale sun yi kaza mun kyale su da yawan sun je sun sai da mu sun sai da mutuncinmu to lalle a aikace ya kamata mu gaya musu cewa a waye muke ko mu mun san me abin da muke ne don matsalolin namu suna da yawa dukkan matsalolinmu wakilan mu su je su wato a tattauna a mana maganin su in ba a yi mana maganin su ba lalle mu ci gaba da yaɗa wannan propaganda cewa kowaye lalle lalle a dawo da shi don al'ummar mu tana buƙatar gyara sannan abu na ƙarshe shine mu dage da addu'a mu dage da addu'a kuma yadda malamin faɗa ga ramadan nan ya zo kin kafin ramadan mu dage da addu'a ta inda addu'a take da daɗi ba ka bukatar sai wani ya ma hanya yawa in ka ji an ce sai an yi ma hanya to an bu ta hanyar addini ba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ta yi wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'a fal yadda li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun da haka na farko wato mu jage da addu'a kuma kun san Allah bai ƙarya alƙawari wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni kuna roƙo na ni kuma zan amsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin al'adab al-mufrad yake cewa man lam yas'alillaha yadhab alayhi duk wanda bai roƙon Allah Allah ta sheke da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hadisi in dai zaka addu'a Allah zai karba ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko ya baka ainihin abin da ka roƙa ko ya kuɗe ma wani bala'i ko kuma ya ajiye ma wannan abin sai ka je aljanna to da ka lalle mu dage da addu'a mu yi alƙunuti lalle Allah madaukin sarki zai amsa mana amma wallahi wallahi maƙiyanmu sun sa mu a kuma ta hanyar yan siyasan mu aka samu a gaba me yasa ke kan su saboda ba sa check and balance sun tabbatar abu cutar mu zai amma tun da an ba su kuɗi sun riga sun yi shiru sai yan kaɗan daga cikin su akwai wani indimi dole indimi za ka mai addu'a ta alkhairi ka ce Allah ya saka masa da alkhairi duk abin da ya taso zai cuci yankinsa ko zai cuci arewa indimi zai fito ya bayani ya ce bai yadda ba a Kano ina yin indimi ba mu da sanatocin ne a Kano ba mu da res ne a Kano ba mu da wato shugabanni ne a kano ina sarakunanmu duk wannan rigimar sarauta ba ita ya kamata a a rigimar kwato ɗancin talaka shi ne abin da ya kamata a yi amma da an zo ana rigima a nan ana rigima a nan to na rigimar da ya tsara ba abin da ya tsara wa'annan talakawan a kwato matsinci shi ne abin da ya kamata reps ɗinmu mu suna wakiltar mu ba sanatocinmu mu suna wakiltar mu ba to kuma dukkan yankin arewa abin da ya kamata a yi kenan duk abin da yake haƙƙin mu ya a bamu kayan yanzu abin da ake mana zamu ɗan kudu ɗan kudu yadda za a musu yadda to mu me salamu yadda me yasa za mu yadda ba wani rigima ba tashin hankali amma duk wata hanya da doka ta yarje mana mu nema lalle mu nema shi yasa wanda bai da kati na zaɓe ka je kai katin zaɓe wannan zaɓen mu waye ba mu da wata apc ba mu da wata pdp ba mu da wata nnpp ba mu da wata abga kai ɗan takarar waye kai kai ɗin waye kai sai mun yi a tesin ka kai waye kai me ka taso kake yi ko ba za mu taɓa yadda a samu wani mutum guda ɗaya ce mana wannan shi zai mana takara kaza wannan shi ma ba za mu yadda ba a'a mu za mu yi a tesin mutum da kanmu wannan ya cancanci mu zaɓe shi to lalle mu je mu zaɓe shi wannan bai cancanci mu zaɓe shi ba ko ɗan gidanmu ne kai ko ni na haife shi wallahi talla ba za mu zaɓe shi ba za mu taɓa zaɓa ba to wannan shi ake bukata Zaɓen da za zaka kasancewa Allah ya tambaye ka mu zaɓi mutane da nagartattu wanda za su wakilce mu mutanen da ba mayan kuɗi ba mutanen ba waɗanda za su iya zubar da mutuncin talakawa zubar da mutuncin su ba akan kuɗi a mutanen da za su yi abin da ya kamata don yankin mai zona lafiya yanzu Allah ba za ku itinawa da gani na abba ba Allah ya ji kanka da rahama da shugaban ƙasa ya yi rigima akan manufofin yankinsa ko kalli irin su bukola Karaki, da shugaban kasa ce rigima amma yanzu ka taɓa gajin wani house of representative ko wani senator shugaban kasa ya ce tax reform bin sun ce a'a shugaban kasa ya ce kaza sun ce a'a an kawo a mafitan sun ce a'a duk abin da ya kawo daidai ne sai yan kaɗan daga cikin su to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu shugabanni na gari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu wakilai na gari amma nan ne mu dage da addu'a cikin Ramadan din nan duk wanda burinsa ya tozartar da arewa Allah ya tozarta shi duk wanda burinsa ya wulakantar da mutanen arewa Allah maɗauki sarki ya wulakanta shi duk wanda burinsa shi ne ya samu mulki don ya samu kuɗi ba don ya wato ɗauki responsibility da ya kai kasa ba muna roƙon Allah maɗauki sarki ya hana shi biyan buƙatar ka Allah ya yanto arewa Allah ya yanto arewa Allah ya yanto arewa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi